Eh? Mashuru mai yi fauka ma salasa eh. Mashuri wato wanda ya kasance rawuye ne sun yi uku fauka ma salasa eh. wanda ya kasance rawuye ne biyu da uku na shi aka ce mashuri. amma ba shi a tsawoni wanda ba nun masu ke akai ba kawai da ba nun masu ke akai an ce hadisi mashhuri na mai rawi mai rawi kuma sadidi aka ce mishi akai ne ballahu na'am shi mustafi da mashhuri ta eh. da irin sharadi na azizi wacce su ma mutum hudu sun ah, wani bishi eh to abinda annan da mustafidi da mashhuri wani limanin masu ɗauke su guda da mustabili da mashuri duk gudana inda suka bambanta su suna cewa shi mashuri kawai abin da za a ce mishi mata kana awwalu ko ahirihi wasu ga kada kai ma kana ko ka ahirihi farko ne kamar karshe ne farko mu ce sahabi uku mu ce arba'a tabi'i uku tsakiya mu ce tabi'i uku ko ko kuma farko mun ka samu sahabi uku mun ka samu tabi'i hudu mun ka samu an za a tari uku duk gudana wani huka ahiri wasu huka labai an gane wannan ko to shi ko wanda suka ce musa fili mata na watan a ko ka ahiri fakar ko da an samu sabani tsakiya kamar mu ce rawi uku sahabbai rawi biyu tabi'ai rawi uku a bayan tabi wanda suna ce wannan musa fili haka wasu ke ce na'am to hadisi eh. eh. nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce masa azumi aw musliman din shin wannan din bai kai darajar ya zama mumini ba shi yasa annabi ka kwace shi a ai mun yi bayani mun yi bayani haka ce nan ba in tari na yi mai da ainihin abin da ya faɗi ba ya ce shi shi na da abin da amma kasancewa kai watan ta yi aiki da lamzi wanda ta nuna cewa musulmi bisa ga zahiri kenan ka ta wani na kan zahiri ko ya haka ce mumini saboda ne abu na wanda a cikin zuciya Allah ya sani shi ya haka ce shi an madina kamar shawara ta ba shi ai ta ga ai muce su zaka dai ko a dauri ko ba haka kuka ce ba to ai ka sai da ba masu Allah ta dai shi ce ni ka sani ni za ka cewa da aibu sai ya ce abin da zan cewa watan wahu ala shakali ina akan sifa ta mahajiri sai shi tuni za ta ce ga wani ya ce ne shugabana da mutanensa kuma wanda ya kasance suna jin maganarsa sai ce wallahi baras ju'ayyu guda ya yi wancan ciki da kasa soyuwa ne a haku ilayya min min aflani sannan tare da abin da ci tare da shirke na ina ba magana a ce ba ba mumini na ba na cikin azizi din ne eh. zamuwa hadisi azizi yana nuna cewa dan yana azizi sai ya zama sahihi ko ana samun azizi wanda ba sahihi a hadisi hadisi garibi mai rawi guda da hadisi azizi mai rawi biyu da hadisi mashahuri mai rawi uku da hadisi mustafihi mai rawi hudu ko da su ana samun sahihun ana samun hasanun ana samun dahihun ana samun mahammadu amma hadisi in ya kai matsayin hadisi mutawatir to shi ba a samu ne sai sahihi ya zaba daga tawatir kamar tambayar da amana sun yi. duk da kai haka bari mu isa <laughs> eh, hadisi wanda aka ce mahutawatir hadisi wanda kasance shida da rawayyai rayuwai wani suka haka kamar rawayi goma sha wal qawl isna ashara aw ishirina yuqa wa arba'ina aw sab'ina wa ba'dhum adad afihi al-adam wa ba'dhum izzatu wa wa huwa am bal sahihu annahu kaseerun wa fihi mu'allafun nadirun wa fihi mu'allafun nadirun wato shi hadisi wanda aka ce ma mashhuri a wanda aka ce ma mutawatir hadisi mai rawi goma shi a farko adadi shi a farko ne ku kasarata rawi goma wasu ka ce mai rawi goma sha biyu wasu ka ce mai rawi ishirin wasu ka ce mai rawi arba'in wasu ka ce mai rawi saba'in wasu ka ce mai rawi ɗari uku da goma sha uku wasu ka ce mai rawi goma sun ɗauka a kan goma sun ke farkon jabo abin nan ainihin jam'u kasarata wasu ka ɗauka mai rawi goma sha biyu su ko sun tare kan cewa Allah na cewa ko ba asnadun isnai ashar na kibar isnai ashar na kibar a shi kenan kaga duk mutum goma sha biyu sun kai haddin da ba su taruwa su kariya karya wasu ka ce a'a sai mutum ishirin a in ya kun yankun muna sabi muna da muka doka wasu ka ce arba'in watan ya ayyuhan nabiyyu hasbuka lahu wanda zai baka ne mu'mini na wato wahum da zafa inda su arba'in suke wasu suka ce kuma su saba'in wato ainihin a wata da musa sab'ina rajulun bi katin to haka sun kaji wasu suka ce a'a dari uku da goma sha uku wato su ne adadi na ashabu badar wasu suka ce a'a sai a mutum dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin su adadin ainihin wanda sun kai a ruwan da su yi nuna biya ake yi da wannan ko to wannan shi aka ce ma hadisi mutawatir to shi na sharuɗa sharuɗa guda uku mu tai ko tsaya nan lokaci eh. ba a amsa mata eh. ko kuma ba a yi mata eh. saboda ba a da labar kashi haram na ka yi tallar su da daɗin muryarta haram na ita ma ka saurari muryarka sai suna da daɗin ta murya babu zumunta ta uwa babu zumunta ta uba har ma hanya ɗaya ba mu sallama ba kullum wani ne da kullum ya hasari ba ya zo kuru rujahun kamar irin mai ina tambaya kamar ɗan an samu uzuri haka mutum ya yi mutum da ko shi na wani babu kowa haka shi bi ɗan yaro shi na samu sai wata mace ɗaya ke gani wanda ya san ilaka shiga gida to dan ya yi mace magana wannan ya wannan ne da wannan tausayi da ta gaba an kwana a sallama ba da wani wani cikin gida na ko kuma da sai ɗaya ba ta samu wanda za ka aika ba

sun haifa da na hali saboda kunyan nan da aka ga abin ga matar eh, eh. suna gani haye da saurin wata dabba haka eh. ba mai farshi da ke cika a cikin da ya ha dabba ga ta zama sanya mutu ya mai wai kamar kunya wadda an samu tsakanin can domin tsakanin mata da miji wadda za su haife ta dan ga su gane shi ya ta samu wata dabba wai saboda jin kunya da ake zuwa son ta su bar shi hawa da rika ta halaka to wannan ba bayani akan wannan kunya ba ita wannan watan ainihin ba kunya ta ba kamata da kunya saboda wannan abin da aka ce shi a sun, wa mahanutu aka ce shi kasawa da walakanci ka kasa sannan kuma kawo walakanta kanka kamar yanzu Allah misali duk kunya wanda ta kai ga tozartar da wani to wannan ba kunya ce a jizun aka ce mata mahanutu ko kuma kunya wanda ta kai ga ainihin ga haƙƙi wanda ya kasance na shari'a na launi ko kuma na hayu na amon kare ka kwato mai haƙƙi ne ka kiya ka bari saboda kunya kana jin kunya wani a haƙƙin nashi kuta to wannan shi aka ce ma kunya wanda ya kasance ta sa'a mu shari'a ba kunya ba ce ta yi kamar da kunya na kawai